To, jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa muna tare da manyan mallumman mu uh, Sheikh Hafiz Abdullah da kuma Maulana Nasir Ado Musa. Sheikh Hafiz Abdullah shine host a yau ni na sauka insha Allah to bismillah. To wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa miqdarihi azim. Alhamdulillah alladhi kashafa al-hijaba bil al-atqir al-bariyah wa ana amal khalqa bi wujudika wa kabil inayati ar-rabbaniyah ورزق العبادة بولادة خير الوجود على العصرية ومبعوث بأرزاقهم العزلية الأبدية سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم a yan uwa masu kallo da kuma sauraron mu a wannan page mai albarka na ustaz sarki zaki ana yi mana barka da maulidin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama akan harshen maulan mu Ibrahim da hani al Ibrahim ala hilaluhu hilalun mm. badalin nafuri na jamaluhu hilalu rabi'in fihi ja Muhammad fatammala al-bushra wa amma nawaluhu mm-hmm. ah, Sheikh Nasir Ado Musa ah, malami dan manyan malamai so shi zai gabata mana da wannan muhadara kamar yadda ake gani yanzu na san insha Allah yau duniyar soyayya za ta cika da gwalagwalan zantuka akan hakkin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ah, kamar yadda ah, shi mai ainihin fes din yayi umarni cewa za a tattauna ne akan mawridin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba halaccinsa ko haramcinsa za a yi magana ba so za a tattauna hmm. ne a kan abin da ya kamata ko yadda ya kamata a hmm. dinga gudanar da bukukuwan mawadadin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama hala normal. To a kan hukumla da yawa za mu ga zantuka sun gudana hmm. tsawon lokaci har zuwa yau ana tattauna akan magana da mawadadin manzala mawadadin manzala mawadadin manzala kowa da abin da zai faɗi da masu halattawa da masu haramtawa da ma masu kafirtar da wani yake maulidi din amma kuma kullum ikon Allah zaka ga mutanen kirki wanda suke kusa da Allah suna ƙara bashi muhimmanci suna ƙara girmama wannan lamari na maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma muna ci a bakunan ku malaman addini kuna cewa la yuhillu lahu wato muslim kenan hmm. an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam Ko kuma hukumallahi ya hmm. halitta ga kowane musulmi ya aikata wani aiki ba har sai ya san me hukuncin Allah a cikinsa to da fari ba wai halici kamar da ne magana ko haramci za yi magana ba amma mu san me hukuncin Allah a cikin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Sheikh Nasir na baka da masu kallo da sauraron ka na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم وبعد آه بركة مدكسة شعورنا اللوكتي أولنا كما شاتي من البركة ميسونا sarki zaki mkk wato rasulun aminin kenan mun saba a al'ada mu tattauna tare da sarki zaki mkk to yau kuma mun samu ta goma shi da ɗaya daga cikin zabiya na hadaran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato saidi hafiz abdallah wanda muryarsa ya yi tara a doron ƙasa wajen yaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na so a ce da kasidar da da sa yau ta zamto ga ambato ne ga abin ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kuma kasidar kawai na san idan an saka ta ishi duk abin da za a faɗi La'allama abinda abin da za mu faɗi ba lallai ya zamto an tattaro abin da ke cikin wa'innan baitoci na kasidar ba wani abu na godiyar Allah wanda shi masu yaban manzan Allah sallallahu a ko da yaushe sukan taro baraman abin da ake so ne to shi kuma dai an ce jawabi za a yi irin wannan to mukan iya magana a haƙƙin da mu kanmu rauni ne gare mu sannan kuma magana akan haƙƙin wanda yake kuma wato bai sa sai da hada kowanne da kowanne ne dai zama kamar jinjini na ne to amma alal haƙiƙa kamar yadda aka ga tafi ɗin na yau dausayin faida ne kamar yadda aka saba halka na bakwai hmm. insha Allah amma kuma yau dausayin faidar mu za mu tattauna ne akan zatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda za mu tattauna game da janabin ma'aiki abin da ya shafi maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Hmm. Mun ɗauko karatu mai tsayin gaske, amma ‘yan uwa da yawa za su yi mamaki su ce ya aka yi kaman an canza tafi. Tafif ɗinmu mai suna faida shi ne dama ya kamata a yi magana akan manzan Allah. Wanda bai fahimci faida ba shi ne bai fahimci yadda aka dosa ba, amma yadda aka dosa ga baki da faida ba wani channel ake so a kai mutum ba shine a kai ka ga annabi Muhammadu to sai ya zamto ta duro daidai faduwa ya zo daidai da zama yau mun shigo watan masoya watan Rabiul Anwar ko ko Rabiul Awwal wanda baitoti da sai dai Hafiz Abdullahi ya bude mana da su hani al Ibrahima la hilaluhu hilalun badalin nadirina jamaluhu hilal rabi'un fihi ja'a Muhammadun fatamma lana al-bushra wa amma nawaluhu قد افتير من كل العوالم أصله كما افتير وافتيرت لذاك فعاله wanda wa'innan suna isar mana da farin cikinmu da wannan wata ne albarka. To kamar yadda aka ce tattaunawanmu ba mun zo ne mu tattauna cewa wai dalilan maulidin annabi Muhammadu ba. Domin mu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wata rana an taɓa tambayin shi menene dalilin yin maulidin manzon Allah ya ce rashin hujja. ana tambayin shi hujjan yin maulidin annabi ya ce, rashin hujja shine yasa ake maulidin manzon Allah wato anan abinda ake nufi da rashin hujja ba ana nufin maulidi babu hujja ba ne. kamar a tsakar rana ne ka ta ka kalla ka ce kana neman hujjan shin akwai rana a baka dalili rana ya fito da rana karfe sha biyu to kaga wanda ya kalle ka in dai baka amsa to ya kamata shi ma a tuntuɓi yaya tunaninsa yasa yake cewa walai sai fil abhani shay'un iza matahtaja naharu ila dalili wai wai ba zai taɓa yiwuwa a ce wani abu ya tabbata a samuwarsa ba Matukar da a ce rana ta samu dalili ana neman dalili akan samuwar rana idan za a ce ga dalili da yake nuna cewa rana tana nan karfe sha biyar rana ko tana da haske to lallai ba wani abin da kuma zai tabbata a hankali to ashe idan har ana buƙatan wai maulidi ake so a kafa dalilinsa a samu maka dalili to lallai bamu da bukatan dalili dalilin yasa wannan shine sayyidatuna rabi'atul adawiyya wani daga cikin malaman tauhidi ya taba zuwa ya ce mata ya tara dalilai guda dubu na sanin Allah madaukakin sarki sai ta ce kana da kokonto guda dubu ne yasa ka ne a wasu dalilai amma mu da bamu da ko kokonton ba mu bukatar dalilin to amma abin da yake anan ke mu ba mu kowa hakkinsa shine akwai wa'inda alal haƙiƙa suna bukata a ƙara wayar da kai musamman musulmai masu son manzan Allah suna fuskantar barazana daga masu satin imani abin da muke bukata a yanzu shine wayar da kan al'umma wanda wannan shine dalilin wannan karatu namu na dausayin faida mu wayar da kan al'umma wanda suka ta'allaka da zatin ma'aiki suka ta'allaka da janabi na sufaye wanda suka yarda cewa suna da jagorori suna da shehunai to wannan madadin da yake zuwa wani yana da abin da zai tace shi wani kuma bai da abin da zai tace shi to yaya za a yi mu taimaki juna ta yadda za mu yi musharaka mu ma halata hanyar maganar madadi zai zuro cikin zukatanmu sai zama mun haska tare da hasken da mu za mu samu haske a cikinsa to amma alal hakika jawabin da sayyidi hafiz Abdullahi yayi na maganar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato magana ne wanda maganan shehu din nan akan ta zan gina na cewa ai babu ba buƙatar hujja da yawa wanda suke bukatar hujja ba san menene maulidi ba maulidi idan aka ce maulidi abin da ake nufi da maulidi yana ɗaukan ma'ana ne guda biyu a kowane abu a larabci yana ɗaukan ma'ana na istilahi yana ɗaukan ma'ana na lugha ma'ana na istilahi shine ma'anar da malamai suka ba shi. ma'ana na luga shine ma'anar da ya zamto larabci akan wannan urfin arabiya yake kai idan an ce almaulidu a larabci yana ɗaukar ma'ana guda biyu ne ma'anan farko shine zarfus zamani ma'ana na biyu yakan ɗauki makani. makan zaman yana nufin wajen da aka haifi annabi muhammadu ma'ana na biyu zarfu zaman lokacin da aka haifi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam to duka wannan ma'anan a sa na lugha daɗi yake da su wane zuma ana maka magana lokacin da aka samar da shugaban halitta ko kuma wajen da aka samar da shugaban halitta me yake wannan daɗi hmm. yasa ce yake cewa zamanu rasulillahi khairu zamani wajen zamanin da aka samu in dai zamani ne ba mu taɓa ganin zamani ne daɗi irin zamanin da annabi ke cikin wannan zamanin ba. Wa taibatu khairul khalqi khairu makani kuma bigiran da annabi ya zauna wanda tsaban daɗi ake ce mata daddada ɗai ba kenan Madina khairu makani ta fi kowane gu ko al'arshi bai kai Madina tsarki ba ko al'arshi ko al'arshi bai kai Madina tsarki ba sammai bakwai kasai bakwai A'a, eh. Madina fa raudan manzan Allah yake. Anan take. Al'arshi kan ai bawa ne daga cikin bayin Allah. Shi kuma bawa daga cikin bayin Allah, sanal ɗinsa shi ne Sayyidina Rasulullahi. Wanda abin mamaki hatta malaman da ba a musu shaida da kan ba manzan Allah ba. Ibn hmm. Qayyim al-Jawziyya ya tabbatar wanda kuma ya tabbatar yana faɗin cewa hatta al'arshi din nan Allah ya yi ta ne ba ana ta jayayya na ce al'arshi wajen zaman Allah Allah na al'arshi Ya ce a'a akwai wani makani wanda Allah ya aje ita kanta al'arshin an yi ne dan ran kiyama manzon Allah ya tashi ya zauna tare da Allah wai a wannan bayanin ibn qayyim al-jawziyya shi ke faɗin wannan magana ya hayya to idan har da a faɗi wannan anan ta nuna ma al'arshi mazaunin ma'aiki ne hmm. wai kujera ne da annabi zai zauna da wanda ya zauna a kujera da kujeran wanne ne mai daraja me kujera ne me kujera ne mai daraja mm. to annabi sallallahu alaihi wasallama lokacinsa babu lokaci kamar wannan an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a malfili shekaran giwaye malamai sun yi sabani sabanin da suka yi wasu sun ce an haife shi shekaran giwaye da kwana 29 wasu sun kawo kwana 70 har wasu wanda suka kai ta cewa kwana hamsin da biyu wasu kuma suka ce shekara arba'in amma mafi ingancin magana ba shekara ba ne kwanaki ne kwanaki ne wasu sun ce wata shida amma mafi ingancin magana an haifi manzan Allah kashin ma giwayen bai gama bushewa ba a wa'innan kwanaki hamsin ɗin aka haifi na rasulullahi Allah kuma ya yi ne don ya sanar da duniya wani irin abu mai muhimmanci shine manzan Allah yasa yake tambayar manzon Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin hmm. ya rasulullahi ba ka gani ne wannan malami sa ta mishi istifhami ne eh, eh, ba inkari ba wanda yake yana tabbatar da magana ne wato kamar ana tabbatar da abin ne ubangiji yana so ya ce masa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin ai annabi kana nan ake yi kai kana nan lokacin da ashabul fil suka zo wannan yake cewa wani hadara na rayuwar sallam wannan ne lokacin da aka haifi manzan Allah shekaran giwaye sannan wanda shi bani hashim din nan na'am shi bani hashim yana nan a ta bayan wato masallacin Madina a yanzu wanda nan ne eh. aka haifi sayyidina Rasulullah sallama wasu sun ce daru Abi Yusuf ne gida ne na Abu Yusuf ala ayi halin dai anan aka haifi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam so wannan shine maulidi a lura dukkan wanda ya san menene maulidi a lura ba yi da kunci wajen fahimta halarci ko haramci maulidi maulidi ya istilahi abinda ake nufi da maulidi a shi ne farin ciki da samun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da mu duba malamai guda biyu wanda al-Imam Suyuti Hatimatul Khuffa wanda hasbun Allah ne wakil network yana ba mu matsala ko eh network yana dan eh. na'am al Suyuti ya yi eh, ta'arifin maulidi a cikin littafinsa mai suna husnul maqsid fi amalin maulid ma'ana kyakkyawan manufa akan yin yawa kyakkyawan manufa yin maulidin annabi Muhammadu wannan littafi da yi mai suna husnul maqsid fi amalin maulid littafi ne da ya tattaro fatawar malaman duniya kuma littafi ne da yi bayani game da ma'anan maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda da yawa wanda suke jayayya akan maganar maulidi idan ka bibiya sai ka ga cewa wato suna da raunin sanin menene maulidin manzon Allah din kafin kuma su san abin da ke cikin maulidin manzon Allah shi yasa suke hmm. inkarin maulidi amma da mutum ya san me ake nufi da maulidi to da zai yi murna zai rigayi kowa da kowa ya maulidi to wannan abin da ake nufi da maulidi a takaice shine ce izharul farhi wal istibshari bi wiladati sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ne bayyana farin ciki kawai in ka ji kana farin ciki yanzu yanda yanzu kuke ganin fuskan sai ya tafi Abdullahi yana cikin murmushi ya gagara rufe baki wallahi kada bana wallahi maulud <laughs> shine abin da ake nufi da maulidi na san a yanzu masoya annabi da suke bibiyan mu sama da mutum ɗari biyar ko dubu guda za ka ga bai wahala ka samu wanda ransa ɓaci ko da an bata masa rai a gida za ka samu yana jin daɗi yana jin kunshi yana jin farin ciki hmm. wannan jin farin hmm. cikin da kake an ambaci manzon Allah jin daɗin da kake an samar da manzon Allah wannan shine mole wannan jin farin cikin ko da baka zo kai taro ba ko baka yi baka yi riot ba baka yi muzahara ba ko da baka yi tattaki ba ko da baka taro da daddare ba ko da baka tada an ci abinci ba ko da baka tara mutane ka gaya musu annabi ba amma a binciki zuciyanka a ji zuciyanka murna kake kana alhamdulillah su kai maulidin annabi muhammad to hadarin wannan tarihin wannan tarihin duk duniya ba wani malami da ya isa ya ce wai maulidi bid'a ne kowaye girman shi Allahu akbar a mukamin da zai saka maulidi zai saka ta ne a mukamin in mutum bai cika wannan sharaɗin na maulidi ba kafin ne ma'ana ka ji zuciyanka kana kin annabi Muhammadu kana bakin ciki da samuwar manzon Allah to alamun hmm. kafirci ya shiga zuciyar mutum sai fara lalidan wani kuma layi zai je dan ya fita daga musulunci domin ya saba da nasi karar na alqur'ani wanda wannan ne in ban manta ba prof ya taɓa yin fatawa game da wannan yace bi wahala a samu musulmi da bai maulidi hmm. abin nufi anan shine maulidi a mukamin farin ciki da samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen mu abin mamaki ne hmm. Allah da kansa ya umarni yace ai farin ciki din yace qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un a cikin suratu Yunus Allah hmm. subhanallah network ce suke farin ciki suke murna wannan ɗan yake cewa a yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'un ya alkhairi akan dukkanin abin da za a tara a kansa farin ciki da samun manzon Allah yin maulidin annabi alkhairinsa ya yafi kowane taro da nassin alqur'ani matukan za a taru a yi farin ciki a ji manzan Allah sallallahu alaihi yaya za mu yi a ce mun fassara da haka malaman tafsiri dukkaninsu mafiya yawancinsu sun tafi akan cewa bi fadlillahi wa bi rahmatihi cewa rahmatihi din nan annabi Muhammadu Allah ya ce akan rahman Allah ne to ku taru ku yi farin ciki to wannan farin ciki din ana yin sa kuma duk wanda ya wannan farin cikin ya gode wa Allah ya yi intisali da umarnin Allah ne Allah ne ya ce ai farin ciki da samun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anan wannan ma'anar wannan ma'anar maulidi ma'anarsa da ma'anar cewa farin ciki da samun manzon Allah babu wani wanda zai zo ya ce min wai bayi farin ciki da samun annabi in kalle shi a matsayin musulmi kowaye kowaye kowaye kowaye kana bakin ciki da samun annabi kuma kake ce kai musulmi ne ka je ka yi aure kana ka auri mace wanda a unguwan kuma ba kowa yadda da cewa kyakkyawa bace a unguwan ku ba kowa ta amfana ba a unguwanku bata haifi kowa ba a unguwanku ba kowa kai a unguwanku ake magana ana magana wanda duk duniya ya zama kwa farin ciki kai kana bakin ciki amma kana raba goron gayyata kana ce ah, alhamdulillah za mu yi engagement later wannan engagement ne an kai an kai goron gayyata da ka iya murna don an haifa maka ɗa halama ɗan makashinka ne wani kare in ya siyasa sai yayi murna ya hayya kan wani kare in ya siyasa sai yayi murna kwarai kwarai kuma abin mamaki kana taya murna kana ce wasu ma murna za ka je ka sai abin hawan da hala ita ce halakar ka kana murna amma an ce maka an haifi manzon Allah ka bata rai wulida huda fal kainatu diya'u kuma zamani tabassumun wa haya'u mu da aka haifi manzon Allah duk halitta kuwa farin ciki yake duk wanda ya bata rai dan an haifi manzon Allah to wannan bai cancanta ma a kira shi daga da cikin halitta ba ba wai cikin mutane ba balle cikin musulmi hatta wa'inda ba eh. musulmi ba sun yi farin ciki da samun manzan Allah labarin Abu Lahab ya nisanta mana bai nisanta ba a wannan ta'arifi a wannan ibara babban malamin nan al-Imam al-Alawi al-Maliki al-Makki al-Hasani ya tabbatar a cikin littafinsa al-Fatawa wanda shi ma yake faɗi cewa al-Ilam bi fatawa immatul Islam haula Maulidi alayhi salam hmm. ya tabbatar da cewa man huwa awwalul muhtafil awwal al-muhtasil bil mawlid an-nabi sallallahu alaihi wasallam wane ne farko wanda ya taro taro bil mawlid an-nabawi da maulidi irin na annabi Muhammadu wane ne man huwa awwal al-muhtasil sallallahu alaihi wasallam waye farkon wanda ya hada mutane aka yi farin ciki waye farkon wanda ya ji daɗi dan an samar da shi a mutane yace shine sahibul maulidi nafsuhu mai maulidin shine farkon wanda ya fara murna da maulidinsa annabi Muhammad ya za mu gane hmm. wannan za mu duba hadisin katada wanda al-Imam Muslim ya rawaita hadisin hadisi ne ingantacce wanda an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam durran litinin annabi sai yayi azumin yana jin daɗi yana alhamdulillah an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan azumin da yake yi manzon Allah ya ce ka yawmun wulidta fi ina yin wannan azumin ne saboda a ranan aka haife ni in ji annabi Muhammadu ranan ne aka haife ni bai ce ranan a'a ranan aka haife ni akwai wata tambaya da wani wani wani malami yayi ko in ce wani mutumi yayi dan bai kamata a ce masa malami ba wai ya ji malamai ya zo karanta baitoci an ce idun wa idun wa idun sirna mujtama'a wajhul habibi wa yawmul idi wal juma'a ranar maulidi ne wani malami ya fito ran juma'a kuma ranar haihuwar annabi ya ce idi mm. ya zo ga idi ya zo ga idi ya zo aka ce idi da idi sau mm. uku a daya ya ce e yau maulidi yau juma'a ga kuma zatin ma'aiki ta bayyana ya ce to ai wannan idi guda uku ne ba idi ba to sai malamin wai sai ke cewa wai shi haka malami ne mutumin sai ce wai to mun jiran idin lahiya an ce a yi sallah mun jira nan idin eh, idil fitr shi ma an ce a sha ruwa a sha azumi to ku kuma ranar idin da aka ce idin manzan Allah ne mai Allah ya ce a yi in da gaske idi ne mai Allah ya ce a yi da gaske idi ne to an ce a yi azumi a rana ga manzan Allah yana yi in addini ne mai annabi ranar maulidi annabi ya yi maulidi ranar maulidi ya yi azumi ranar maulidi abin mamaki shine farko farkon lokacin da muka tara da magana akan maganar maulidi wasu daga cikin yan uwa sai suka fara magana ana bid'a bid'a bid'a bid'a bid'a wani malami sai ya je ya dinga bayani maulidi bid'a ne bid'a ne bid'a ne da aka zo aka rikito hadisai ya ji irin wayannan hadisin sai ya zo ya ce wai to alhamdulillah da da ku dawo maulidin sunna kun ji ai annabi ba ba zaga gari yayi ba annabi ba farin kaya yasa ba manzon Allah azumi kawai yayi to kuma sai ku tsaya ku yi azumi to in ya zama haka ne mu yadda kun yi maulidin sunna yanzu har makiya maulidin sun yadda cewa ashe annabi ya yi maulidin sunna an yadda annabi ya yi maulidin sunna duk ko da ya da wannan hadisin yi azumi ranar litinin ba fa kai dan wani abu ne fa kai ne dan an haifi manzo Allah kai dan maulidi ne kuma ita aikin da manzo Allah ya ce sai kafin ku wuce wannan gaban ko za mu dan iya tambaya guda biyu a nan na'am na'am na'am a ban sun tsaye da ku ba na farko magana wanda ya fara gabatar da murjin annabi sallallahu alaihi wasallama da irin wannan tsarin da muke Na'am na'am na'am. Wasu a baya suna malaka maganar irin Malikul Muzaffar. Malikul Muzaffar Abu Sa'id al-Qutbi. Yawa to na har wani daga cikin irin masu ta Maulud ma ya yi kokarin cire shi ma daga cikin musulunci duka ya ce ma Krista ne. So wani kuma ya ce a ba ma mutumin asiki bane ko wani a makamacin wanda eh wani duka na ji kuma akwai shi abin akan haka. so na biyu kuma shine shi ma na gajiya shekaran jiya an ta share dina wani bidiyo na babban malami a zaria na ga ah, ko yau fati ne shi ma hmm. yana maganar cewa a duk wanda ya ce an haifi shugaba alayhi salam shafi rabiul awal wuta za shi kai sai ma ce dan wuta ne kai ka faɗi haka so dan wannan gaba muna dan bukata wani sharhi akan haihuwar annabi sha biyu rabiul awal da kuma farkon mm. wanda ya fara yin taro da irin wannan sigar ta tara mutane a ciyar da abinci a karanta kasidu a karanta wasu daga cikin ayin qur'ani ko hadisi da tarihi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nam sheikh, nam Na'am. nam. Na'am. eh na farko farko wanda ya fara kaddamar da maulidi a irin wannan sigar ta miki da a tara mutane guri guda a ciyar da abinci a karanta kasitu a ita abubuwa irin makamacin abin da muke gani na gudana gurin maulidi na biyu kuma shine maganar haihuwar annabi a sha biyu ga biyu lawa na'am abubuwa guda haka to ina ga shi kamar ya dan ya dan samu tangarar network dan na gama ya fita gaba Allah ya sa ba cajin malam ya kare ba amma na tabbatar masu kallon suna kallon yadda abubuwa suke gudana kuma ana fakkin masa'il cikin ilimi da kuma kawo dalilai ko ce hujjojin abin da ya sa ake gabatar da mawadadin annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan siga ta farin ciki wanda malamin ya kama hujja da abin da magabata ce kafa hujja da shi na aya alqur'ani qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un wanda kuma ya kawo magabaci akan haka kamar Abdullahi ibn Abbas cewa fadlullahi ana nufin ilimi da Allah ya ba al'umar Annabi alaihi salatu wa taslim sannan rahmatullahi kuma shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke kirari a cikin alqur'ani da wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmatan din wato musdar ne amma ismul fa'il ne lalle annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan gundarin rahama ta Allah kamar da shi shugaba yake faɗi a cikin hadisinsa cewa innama ana rahmatun muhdat da haka sallallahu ta'ala sallama wani rahama ce ta Allah da yawa su kyautas ta hmm. Su kuma insha Allah ta'ala na san idan malam ya dawo kamar yadda muka yi tambaya guda biyu so zai dora daga inda ba ce muka tsaya ba daga inda muke ci gaba insha Allah ta'ala ah, na ga shehi kamar yana kokarin ah, samun network a wannan hali zai kuma dawo kowane lokaci insha Allah ta'ala ta faɗin ji wani kasida ko inda duk wani mai barta ba yake kawa inda duk wani mulki anan ake sarawa mm-hmm. inda duk wani mai arziki yake ina ga shi na kan dawa kenan Allah marhaba eh ya ce ga dan mm. an fara ba da zauki ko na <laughs> na na <laughs> to maulana ah, bari mu sa na secondary insha Allah so yawa sunan Thank you. ila a nan ake ruwa. In ta duk wata tafiya a nan take karewa. In ta ji galibar ma a nan ake bautawa. In ta duk wata yarda a nan ake ruwa. Hmm, adam kaɗi gurin furtawa ba abin da mukamin Marhaban Maulana, muna kan amsa tambayoyin da eh, na tambayan da ake na farko. masu kallo suna eh kuma sai ne ya tafi. eh ba komai insha Allah tambayan farko da aka yi shine game da shine maganar farkon mai da wanda ya fara tara eh. mutane ake muddin manzon Allah mm, mm. kamar yadda kullum muke faɗi shi kaifiya yana da asali sannan kuma yana da abin da ya samu na tsawuri kaifiyar a tara mutane a yi maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kaifiyar hmm. an yi ta tun a zamanin annabi Muhammad tun zamanin manzan Allah sallama oh, a tara mutane a yi zikri a tara hmm. mutane a ce an yi ne don murna da samuwar manzan Allah hadisi ya tabbata na sahabin annabi sallama wanda aka rawaito hadisin Muawiya wanda aka eh, an taro ana zikiri me yasa kuke zikiri sai ce muna zikiri ne muna godiya wa Allah domin ya ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma taruwa suka saka wannan kaifiyar idan muka tafi kawai akan cewa Malikul Muzaffar Abu Sa'id al-Kokibri shi ya fara taron hmm. Maulidi to za mu ba ta kalmar bid'a mai kyau amma idan muka ɗauke ta a fahimtar Maulana Musa Ibrahim shi bai yadda ma a cewa bid'a mai kyau ba tunda tana da asali a musulunci annabi ya tara mutane ga hadisin Abu Huraira na manzo Allah da ya tara mutane ya musu bayanin ni wane ne inni kaza inni kaza ni ne kaza ni ne kaza ma'anan maulidi dama shine ku tara mutane da ma'anan a taru mutane ai bayanin annabi haka ya fara a zamanin manzo Allah to amma kamar yadda ka faɗa kaifiyar a zo a yi kasida a taru wannan yi kasida a taru a yi dare ana cin abinci a taru a yi kaza a yi kaza irin wannan kaifiyar na malikul muzaffar abu sa'id al-kibri lallai shi ya eh. zo ya kawo wannan kaifiyar a matsayinsa lokacin yana sarki kuma sarki ne adali malamin da ya zage shi ba malami ba ne zai duba ibn kafir a cikin littafinsa al-hafiz ibn kafir da ya zo kansa sai da ya ce babban sarki ne adili a cikin sarakunan musulmi ba kafiri ba Allahu akbar illolin mutanen mu shine kawai in kana kin abu yi kai ƙarya sai kai ƙarya inna lillahi in mutum na kin abu yi ƙarya malikul muzaffar sarki ne kuma abin da zai baka mamaki fa ya riga manyan malaman da ake faɗin malaman zuwa ya riga su ya riga su wanda ya ya riga su tunda akalla shekara ban shi duniya sama da shekara 800 ya hayya kai yin ya tinkari shekara dubu bane shi duniya malikul muzaffar abu sa'id Allah akbar ko kibir sama da dubu goma a yanka raguna hmm. a yanka shanu dubbai kawai ake yanka ba a maganan ɗari dubu a dubbai ake yi a da zinare kaza dubbai ake yi malikul muzaffar abu sa'id ibn kibri sannan sarki ne adali idan ka ɗauko littafin nan na ibn kafir albidaya wa nihaya zaka ga tarihin malikul muzaffar abu sa'id ibn kibri wanda ibn kasir kuma shine al-mu'arrikh bayan al-imamu zahabi a cikin salafiya ga baki daya banda al-imamu zahabi in ka ɗauka al-imamu zahabi ka duba me suka fitar akan sa me suka ce akan sa kawai idan yayi maulidin annabi sai a cire shi a musulunci a ce kafiri ne wallahi wallahi to kafin malikul muzaffar abu sa'id al-kokibri yaya zamu yi da maulidin da annabin sallallahu alaihi wasallam yayi idan har ana nufin murna ne da samuwar annabi to annabi ya yi eh. farin ciki da samuwan shi sannan baya ganin sahabbai sun taru sun yi murna wanda suna zikiri. aka ce musu me kuke yi suka ce muna murna ne dan Allah ya shirar da mu zuwa ga musulunci ya mana baiwa saboda annabi Muhammad ya mana baiwa da samun manzon Allah sannan idan muka wuce wannan tambayar mm. za mu je ga wato tambaya na biyu wanda wannan abin zan ce kayi karama ne jiya sai da na ɗauko bidiyon kaman zan yi magana a kayi sai ce to ai wanda ya mutu ba a sake kashe shi inda mutum ya mutu ba a sake kashe shi domin duk wanda zai ga annabi yana masa kallo irin wannan kallon da shi wannan mutumin yake yi to mushe ne An kuma banda abu na dakikanci wai ka ce duk wanda ya ce an haifi annabi mu da sha biyu ga watan rabiul awal kafiri ne dan wuta ne ma ba dan wani abu kawai shine eh wai dan wuta ne dan wuta ne kaga da iya ma samun wai dan wuta ne kawai ma natijar ma kafirci kenan dan wuta ne bai karanta littattafan tarihin musulunci bane kawai zafin akida ne a kwakwalwarsa idan mutum ya dauko sira na ibnu hisham zaka hmm. gani ibnu ishaq ya kawo ruwayar ruwayan sayyidina abdullahi ibnu abbas kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanin annabi ya turo da cewa shi ya ce wannan an haifi manzon Allah sha biyu ne ga watan Rabiul Awwal kuma abu ne na tarihi wasu suka ce goma ga watan Rabiul Awwal wasu suka ce bakwai ga watan Rabiul Awwal amma kuma magana mafi inganci din sha biyu ga watan Rabiul Awwal wanda hatta shi wato sira na Ibn Hisham idan mutum ya dauko mujalladi na farko shafi na ɗari da hamsin da bakwai da hamsin da takwas za ka gani a cikin siratu ibn hisham ya tabbatar da maganan haihuwar manzan Allah sha biyu ga rabiul awwal amma abin mamaki wai mutum ya ce duk wanda ya ce an haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ranan sha biyu ga rabiul awwal wai wannan mutumin ya shi dan wutan jahannama ne ga ana maka magana ibnu abi shayba ya kawo cikin musannaf nasa sannan kuma da ya kawo ya kawo ruwayar daga Jabir ya kuma jingina wa Abdullahi ibn Abbas ashe rashin sani yakan sa mutum ya halaka rashin sani yakan sa mutum ya cutu sannan san ba da fatawa akan komai baka sani ba ma ka sani ka sani baka sani ba ma ka sani wannan mummunan hadari ne wannan maganar mabiya bayansa da masoyansa da almajiransa su fito su nema masa tuba a wajen Allah kawai abin da ya shafi tarihi yanzu ko yakin badar ne sai ka ba da ranar da ba daidai ba ko sokan alkur'ani ne ka ba da ranar da ba daidai ba me na kafirci a ciki har na shiga wutan jahannama me na kafirci har na shiga wutan jahannama wannan irin wannan son zuciya muke yakansa muke kira ga malamai su janye irin wannan son zuciya domin son zuciya ne mara ma'ana Allah ya tsare mu ci gaba da jawabin da muke yi kafin shi sai da Hafiz Abdullah ya dawo ci gaba da jawabin da muke yi game da wannan maganar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maulidi na annabi malaman musulunci na duniya ga baki ɗaya kaf babu wani malami da ya ce maulidin annabi bid'a ne wanda in kai maulidi ka shiga wuta ba a taɓa samun wannan malamin ba sai kan Muhammad ibn Abdul Wahhab wanda ibn abdul wahab a karatun da muke yi a gidan rediyo mai suna bid'a a mahangar musulunci mun warware irin wa'annan matsalolin daban-daban wanda yau muna karatu na da insha Allah amma abin da zai ba ku mamaki shine shi kanshi ibn abdul wahab da yazo ba shi da magabaci ko daya wanda babban basalatan sa malamin sa ibn taymiyyah al-harrani ya tafi akan cewa maulidi duk ne maulidi zai samu lada zai samu aljanna ma dan yin maulidin annabi muhammad gashi nan ka duba fatawa nasa ka duba kuma littafinsa wanda ya iftida usratul mustaqim bi mukhalafati ashabil jahim ya tabbatar da cewa masu maulidin annabi Muhammad sallama ba ma da su samu lada a wajen Allah ba a maganan ma wai bid'a suke a da su samu lada ne rashin sanin bid'an kanta ya hurga wasu cikin halaka wanda har yau halakan nan ba a gama girban wuyarta ba ana ta shan wuya akan halaka game da maganar bid'a da rashin saninta to wannan yana da abin da yasa muke kira ga al'umma malaman musulunci sun yi ijma'i wajen tabbatar da cewa maulidi abu ne wanda yake halas duk da sun yi saɓani wajen fahimtar shin maulidi bid'a ne ko ko shin maulidi ba bid'a bane amma maulidi din wasu abubuwa ne a cikinsu bid'a wasu suka ce abubuwan da ake yi a cikin maulidi irin kaza irin kaza wa'annan su ne bid'a irin su al-imam al-fakihani To irin su al-imam al in sun faɗa haka hmm. su ma irin su malamai sun bi su sun warware su al-imam ya raddanci al-imam al-baqi yace to kai imam al-baqi in ka ce kaza da kaza haduwan maza da mata ya bata maulidi yin kaza ya bata maulidi bulu ya bata maulidi to ai ko sallah ne an yi shi ma bata shi wannan ba zai hana maulidi kuma ya zama abu mai kyau ba yau idan wani ya yi maulidi a maulidinsa sai ya zamo ya yi kisa a wajen sai a ce maulidi babu kyau kisa dai babu kyau amma maulidi na da kyau wani maulidi sai yi zina a wajen maulidin sai a ce maulidi ba to a zina ne ba kyau maulidi tana da kyau wani ne yi maulidi sai ya zo ya haɗu maza da mata aka dinga rawa ana runguman juna sai a ce maulidi ya da kyau maulidi na da kyau runguman mata da maza ya da kyau ashe hukuncin runguman mata da maza hukuncin zina hukuncin sata hukuncin kisan kai duk bai shafi maulidin annabi Muhammad ba ai maulidi bid'a ne ai ce ai kaza kaza kaza kaza duk wa'annan maganganu da ake faɗa amma ce mutun ya kawo ibn taimiyya kansa sai da ya ce duk da cewa maulidi bid'a ne amma waɗanda suka yi za su samu ladan kyakkyawan niyyarsu da son manzo Allah sallallahu yana cikin littafi na karanta daga baya littafin ne da ake yi sai aka cire wannan magana to shu halu da faqi imamu ahli ma asar sunna na madina suke da zafin sunna to shu halu da faqi imamu ma ansar sunna na madina suke da zafin sunna a madina suka ce a'a ba haka nan ne an fahimta to duk bid'ar da ake yi a Kano sun kai guda nawa da yawa duk ba abin da ke tayar ma hankali shi bid'ar maulidi ka san abin da shaidan ke nufi da wannan duk wata bid'a da ka sani a Kano ba ta tayar ma hankali shi masu yin maulidi na Wato wannan ɗaya daga cikin bidiyoyi ne na wato malamansu wanda suke cewa maulidi bayi da kyau. To bidiyoyin ashe suna da yawa. Bidiyoyin suna da yawa amma kuma an kawo da su saboda ba bidiyo babu su nuna zuwa ga girman manzan Allah. Shi kuma maulidi hadarinsa kawai shine yana nuni ne zuwa ga girman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. to abin da nake so in karkare mana anan shine batun maganar a wato maganar maulidi cewa an yi kaza duk malamin da zai bada fatawa ya soki maulidi a cikin manyan malamai na musulunci to bayi ce maulidi kafirci ne ko maulidi bata ne maulidi kaza ne maulidi kaza da kaza da kaza ne a duk malaman in sun tashi sukan faɗi alkhairi ne su faɗi sharri idan suka faɗi alheri da su ce eh kaza da kaza da kaza a cikin maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi da ake yi abu ne mai kyau kaza da kaza ko ba abu ne mai kyau ba wannan kuma a sallah ma idan aka gwamutsa maza da mata sallan ta samu matsala da wannan gwamutsan maza da mata duk abin da zai bata maulidi ya bata sallah in dai abu yana bata maulidi to ya bata sallah to ashe ba za a daina yin maulidi ba sai dai a daina wannan abin da yake bata ba kamar yadda ba a daina sallah ba don abin da yake batawan ba wannan bane saka abin da muke kira ga mutane shine malaman da suke yin zafi kamar yadda yanzu Ahmad Bamba da ta Ahmad Bamba yake faɗi Allah ya ji kansa yana cewa wato zafin aƙida ce ba wai zafin kishin Allah bane an fahimci abin zafin aƙida ne aƙida ce kawai ake da zafinta aƙidan tana da zafi amma ba wai maganar annabi bane a'a aqida ce zafinta ya kai ba ana maganar manzon Allah bane shi yasa wannan zafin aqidar sai ya zamto su kuma sun tsananta wajen muzanta maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma abin da zai ba mu mamaki masu kin maulidin manzon Allah nan fa su kuma fa suna maulidin wanda ba annabi Muhammadu ba suna maulidin Ibnu Abdul Wahab a yi taro don ibn abdulhaf suna yi a faɗi darajansa ganin a littafinsu suna yi littafinsu mai suna fatawal aqida wannan fatawal aqida din shafi na 383 idan mutum ya ɗauko zai ga tambayan da aka yi ma ibn Uthaymin wanda ibn Uthaymin din nan an tambaye shi game da maulidin manzon Allah a shafin bai yi nisa ba menene hukuncin maulidin annabi sai sai ya nuna duk wanda yake maulidin manzan Allah sallama dan bid'a ne tataccen kaza kaza ne yayi batanci yayi batanci mai muni ga masu maulidin manzon Allah amma abin mamaki shafi dan kadan sai suka masa tambaya to yaya taron da muke yi akan Muhammad ibn Abdul Wahhab duk lokacin da aka haife shi muna tuna labarinsa me hukuncin wannan tambayan da aka masa a wannan littafi na fatawal aqida shafi na 383 suna ce masa wasu ila fadilatu sheikh an tambayi babban malami mai tarin falala in ji su an alfarki bai na ma yusamma bi usbu'i sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah menene bambancin abinda muke taro kullum muna cewa usbu'u sheikh muhammad ibn abdul wahhab mana duk sati ne ake yin taro za a haɗu a yi sati guda sati guda yau gobe jibi gata citta saba'a za a yi ta maulidin ibnu abdul ba maulidin manzo Allah ba za a yi ta maulidin ibnu abdul bayan sun tambaye shi maulidin annabi ya ce bid'a ne sai suka ce to me hukuncin wannan da muke taruwa yanda ake maulidi haka muke yi za a ci abinci za a zo a yi kiɗa ne yaban Ibn Abdulwahab? wahab a rayuwarsa da makamantansu wal ihtifal bil maulid an-nabawi me kuma bambancinsa da maulidin manzon Allah haitu yunkaru ala man fa'ala as-salidun al-awwal mun ga kuna sa mu yi inkarin wanda ya maulidin annabi Muhammadu amma maulidin Muhammad ibn Abdul Wahhab kuna sa mu yabe shi duk wanda ya mu girmama shi ɗaliban su ne suke musu wannan tambayan ɗaliban su ne suke wannan tambayan mene tambayan da yayi fa ajaba bi qawlihi malamin ko kunya bai ji ba sai ya ce a amsan wannan maganan alfarqu bainahuma bambanci tsakanin maulidin annabi Muhammadu da maulidin ibn Abdul habi hasba ilmi na min wajhaini a fahimtar mu hanya biyu ne kawai hanyar farko al'awwalu bambancin maulidin manzon Allah da maulidin ibn Abdul Wahhabi in ji su ka ji ko kunya bai ji ba taron da za a yi wa manzan Allah na kwana daya su kuma sun yi kwana bakwai suna yi akan Ibn Abdul kwana bakwai ake a jere yau gobe jibi sai sati ta zago a ciyar a bada kuɗi a bada kuɗi kwana bakwai kwana bakwai kwana bakwai za a yi ana yi ba Allah ba annabi Muhammad a cikin maganar nan amma shi bari ka ji hujjansa na su yi taro Ibn Abdul dan ya kai sai yake cewa na farko abin da muka fahimta shine أن أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن أسبوع الشيخ محمد بن محمد بن عبد الوهاب وتونن taron da muke na sati guda cur don mu faɗi falalan ibn abdulwahabi in ji shi ya ce lam yuddakas takarruban ilallahi azza wa jal mu ba mu mu samu kusanci ga Allah ba kawai muna yi ne kaga wannan ya zama wasa kuma da wannan ya zama rainin hankali ya zama wasa to kuna yi da sunan menene lam yuttaqat taqarruban ila Allah babu wani kusanci ba zai kara ma kusanci da Allah da komai ba taron da suke yi na Ibn Abdul Wahhab muji wa inna ma yuqsadu bihi idalatu shubhatin fi nufusi amma abin nufi da wannan taron muna yi ne don mu kauda shubha a zuciyar mutane fi nufusi ba'din nasi a zuciyar wasu mutane fi hadha ar-rajuli dan su gane wane ne Muhammad ibn Abdul Wahhab domin ana bata shi muna so mu wanke wa mutane zuciya mu ba ku tunanin ana sukan manzon Allah muke so mu wanke mutane zuciya mu ma mu gyara mutane zuciya su akan Muhammad dan dan dan Abdullahi sayyidina Rasulullahi amma su Muhammad ibn Abdul Wahhab yana da wannan falalan da za a yi taro a wanke shi amma kuma manzon Allah in kai kuma ka shiga wuta to menene bambanci sai yake cewa wa yubayyanu ma manna Allahu bihi alal muslimina ala yadi hadha ar-rajul kuma mu taron da muke muna so mu nuna wa musulmi Allah ya musu wani ni'ima ne da ya ba su Muhammad ibn Abdul Wahhab bai wanda Allah ke cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina to ga wani kuma laqad manna Allahu 'alal muslimina Muhammad ibn Abdul Wahhab kenan in shi annabi an keɓance shi da mu'minai ne to ga wanda aka keɓance shi da musulmi wannan ka duba bayanin da yake bayani su suna yin taron Muhammad ibn Abdul Wahhab ne don su nuna wa duniya duk musulmi Allah ya mai baiwa ne da samun Muhammad ibn Abdul mu kuma mun ce Allah ya mana baiwa ne da samun Annabi Muhammadu mu kuma mun je wuta su kuma sun ce Allah ya musulmi baiwa ne da samun Muhammad ibn Abdul Habib su za su je aljanna wannan in dai ba dai wani ne suke magana a kansa ba ba dai aljannan lahira ba sai dai wata aljannar ba dai ta lahira ba mutumin da ya maulidin annabi ka ce shi wuta zai je kai kuma kayi maulidin Muhammad ibn Abdul ka ce kai kuma zaka je aljanna akwai rainin hankali a ciki ko ma wayannan amsosin da malamin yake bayarwa amsosi ne ta wawaye don in ban da wauta ka zo ka kalli musulmi wai ka ce musu wai Muhammad ibn Abdul Wahhab shine ni'imar da Allah ya musu da nassin Qur'ani ta ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina shi kuma yana ce laqad manna Allahu 'alal muslimina bi wujudi Muhammad ibn Abdul wannan abun ba karamin tashin hankali bane irin wannan maganganun magana ne na rashin imani magana ne na alamun babu kishin manzon Allah a ciki to mu je gaba sai yake cewa wai dalilin su na biyu usbu'u sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sati guda da muke yi muna ragargada yaban Muhammad ibn Abdul Wahhab mu ciyar mu ci mu sha mu haɗu mu yi murna in ji shi rahimahullahu Allah ya ganshi la yutakarraru ko la ya takarraru bayi maimaituwa in mun yi so daya muka sake muka yi na sati guda to mun gama ba za mu sake maimaitawa ba sai wata shekara za su zo su sake taron amma idan sun yi suka yi sati tir cike da ya watsi wai wannan hujja ne wai udu kamata udul ayat kuma bayi dawo ma kamar yadda duk idi in ya dawo sai an yi muhimmin mun zaɓi lokaci in mun ga dawa mu saka ko yaushe zamu iya taruwa mu ce dan Abdul wahabi ne in ji sa amma ba za ta taɓa taruwa ce dan manzon Allah ba bal huwa amrun bayyinun linnas abu ne a bayyana fa a yi taro dan Abdul Wahabi wannan abu ne a bayyane in ji shi mu yi taro dan Muhammad ibn Abdul Wahab abu ne a bayyane amma ba dan manzon Allah ba wa kutiba fihi ma kutiba ai mun yi raddi mun yi bayanai mun yi tafadin falalan Ibn Abdul Wahab me yasa ba za ku je ku karanta ba ku gane abin da muka rubuta la ilaha illallah wai musulmi ne yake kafirta mai maulidi shi kuma yana ɗaura mai yin taro don abdulwahabi a matsayin Allahu akbar wata bayyana fi haƙƙi hadar rajuli ya ce har yanzu ba ku gane ba ne ai a haƙƙin darajar wannan mutumin muhammad ibn abdulwahabi ya mm. bayyana dan taron da muke yi a kansa malam ya kun ma'arufan min qablu abinda da musulmi ba sani ba yanzu ai dalilin taron mun musu bayani sun san shi ka duba abin mamaki yana alfahari da cewa taron ya sa mutane sun san Muhammad ibn Abdul Wahhabi amma yana bakin ciki da kuma taron maulidi da ya sa mutane suka san wane ne Muhammad ibn Abdullahi sayyidina Rasulullahi wai yake cewa likasir minan nasi kuma da mutane da yawa sun fahimta sun manta amru daga nan muka daina taron amma kowa ya gane wane ne Muhammad ibn Abdul Wahhabi dalilin taron wai wannan dan Allah dan annabi ibn Usaimin wai yana faɗin cewa wai wannan fa hujja ne da ke nuna wai ai taro dan Muhammad ibn Abdul Wahhab hujja ne a wajen shi da yake nuna Muhammad ibn Abdul Wahhab ya cancanta a masa taro har sati tir a ci a sha amma wannan taron sunanta ba su neman komai kar Allah ya yarda da su akan wannan taron shine lam yutakas taqarruban ila Allah mu kwata kwata ba mu nemi yardan Allah da shi ba ba ruwan mu ba neman kusancin Allah muka yi ba irin wa'innan waya su suna ganin sun dauki tactics ne wai da su wayo da shi na ga wani mukabala da aka yi da wani a Ghana sai yar danno musu dalilai akan maulidin manzo Allah da suka rasa dalili sai suka ce to wai su tambayansu abin da suke so shine abu na farko Tun da an ce musu ga yanda maulidi yake a wajen annabi gashi gashi gashi gashi gashi to suna da wani abu daya abu na farko shine yanzu maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ake yin sa tunda ana yin maulidin annabin nan to ai su sai aka ce musu ga musabaka sai suka ce musabaka ba addini bane duk abin da kace musu gashi suna yi na bid'a sai ka ah, mu wannan ba addini bane in ka ce ga ai kun gina masallaci sai maka shi ma ba addini bane to an buga qur'ani an raba shi ma ba addini bane okay haka ne to islamiya ma ai ba addini bane komai yanzu ba addini bane wai su sun yadda su ce su ba musulunci suke ba ba addini suke ba akan su kubuta dan su zagi mai maulidi komi in kai mulki in ka ce to ga musabaka yace wannan ai ba addini bane musabaka musabaka ba addini bane to muna so mu tambaya ya halatta musulmi ya bar addinin musulunci ya je wani shashin ya halatta yanzu ma'ana wanda suke musabaka in suka mutu sun mutu ba musulmai ba suna wani addini sunan abin me sunan shi me sunan abin ku yadda kawai bid'a ne muke yi amma mu ma mun jangana mun anan muna yin bid'a kawai kuma da yawa maganar maulidin nan wallahi wallahi shekara biyu da ya gabata na daina daga jijiyan wuya akan wanda ba su yi maulidi shekara biyu da ya gabata da in ina magana akan maulidin annabi shekara biyu kuma zan mm. gaya maka dalili da in ina magana akan makiya maulidin manzo Allah wallahi hatta fin kafa na yayi gumi saboda ina jin zafi ga wani bai fahimci yadda aka dosa akan annabi ba abin mamaki duk yanda muke jin daɗin manzon Allah nan wannan bai san shi ba to kawai sai wata baiwar Allah ana ce mata sayyada Aisha Muhammadu Buhari hmm. ba ta cikin Buhari ba ta cikin Muslim ba ta cikin sunan na Imam Tirmidhi ba ta cikin Abu Dawud ba ta Ibn Majah tana nan a Najeriya a cikin bila <laughs> wata baiwar Allah ne wallahi wallahi akramakallahu wannan matan Allah masa albarka radiyallahu ta'ala anha amin wallahi radiyallahu ta'ala anha sayyida <laughs> Aisha Muhammad Buhari wato wato tun da ake ba da hujjoji a Najeriya ba a taba mata mai ilimi da hujja na hakikanin hujja irin wannan matan ba to a ba da hujja akan maulidi ba a taba yi ba to me za a dogara shi cikin abin ta aikata <laughs> wato wani in gaya maka wani abu daya na shi wallahi tun daga kanta ne dai daga hankali saboda ta bada dalili hujjan da ta bayar duk wani malamin da ya duba ya rike wannan hujjan ya huta shekara kusan talatin da biyar ana gwagwagwa da ƙungiyoyi sabbin ƙungiyoyi yayin mu wanda ku wasu ƙungiyoyin makannan ku ne ana gwagwagwa da wannan ƙungiyoyin akan cewa ba su ma yarda da ayi mulkin manzon Allah ba sai an kawo aya sai an kawo hadisi rana ɗaya kawai ta buga platform ta buga takarda ta ce tana gayyatar taron maulidin manzan Allah a Dila. Na farko abin da ta fara yi sai ta sa taron a Dila. Na farko ta ce a FCT tukunna a Abuja za a yi. A maimakon ta ce a Abuja za a yi wani waje ta ki ba ta kai Central mas ba. Sai ta ce kai ku tafi Bila a je Bila. Ta san akwai wanda ba su taɓa shiga Bila ba. Mm. aran ma ya saba ya hau a kan ƙauye. yau an ce masa zai zo ya hau mimbari a dila wallahi ba mulki aka ce ba ko ɗari ka aka ce sai ya je Abu mamaki an man da na ji muryar ta bismillahi rahmanir rahim wa ati'u Allah wa ati'u rasul muryar sa hukunci aran man ya ja ma zafi aran ka dauko mai zafi aran man sai sake dauko ta aya wal kafiruna wal kafirati aran ba wannan ba wal munafiq wal munafiqati ya kawo wannan ya dauko wannan ya dauko wannan ba a shekar yake wallahi a shekar yake wallahi a barka da mamaki aran man nan shine ranan da za a yi maulidi bayan an bude wajen an yi wa annabi salatul fatihi a wajen wallahi su suka zauna a ƙasa a wajen an yi salatul fati amma su suka zauna a ƙasa a gaban matan suna kallon su haka haka suna kallon kuma abu na biyu na bakin ciki shine malaman mu da suka saba zuwa wajen wallahi tunda su sun san maulidi suka zo kujera suka zazzauna aka ba su ruwa suna sha amma su kuma sun saka ido suna ta kallon matan ministoci ne matan matan shugaban kasa da matan gwamnoni suna ta kallon su haka kawai sun bude ido a ƙasa sun je sun rike speaker sam gamsu za su yi magana kuma maulidi abun mamaki NTA National News na Najeriya suka rubuta cewa first annual na maulidin Annabi Muhammadu da aka yi a Bila na Najeriya kuma sai da Aisha Buhari ta tashi radiyallahu anha sai take cewa sai da Aisha Buhari da ta tashi sai take cewa ta ce ta yi ne saboda ta ga wasu suna kaddara annabinsu sannan kuma a lokacin Najeriya ana cikin wani hali ana neman addu'a ita ma tana son a yi addu'a abun mamaki ya kama kuma sha biyu ga watan Rabiul Awwal sha biyu ga watan Rabiul Awwal aka yi wannan taron kar ka ce wani rana aka yi sha biyu ga watan Rabiul Awwal wanda malaminsu ya ce ma ka yarda ma an haifi annabi sha biyu ga watan Rabiul Awwal kai kafiri ne kai dan wuta ne to a wannan ranar kuma a ranar aka ce yau aka haifi annabi aka bada hutu kuma suka zauna ake wannan abu amma da na zo na tambayi wani malami na ce to dan Allah wa'annan bayan Allah duk ayoyin nan da suke ja a shi ƙarya ne yace min a akwai buƙatar su ne akwai abin da ko da aya an an basu su sukan bari to ita kuma ta san wannan abin da kai musu to wannan dalili yasa ban taba tun daga nan na damuwa in mutum ya ce bai mu da kai da ya nake ce Allahu akbar Allah ya kawo Aisha Buhari radiyallahu anha in dai Allah ya dade ita Allah muna mata addu'a ne radiyallahu anha bi ma'anar du'a Allah ya dade ita Allah ya dade ita Allah ya sake sa ta sake wannan abin kafin su tafi tunda yanzu sauran lokuta akwai sha biyu ga rabiul awwal ta sake mana maulidin karshe a cikin bila kuma da mu murna mu ga kar ma a gayyace mu a gayyace su je wallahi za ta yi bana ma eh za ta yi bana za ta yi to wannan wannan albishir ne ni alhamdulillah so so an mai da shi wani santa na harin kan musulmi ne baki daya amma za ta yi alhamdulillah to wannan karatun ma wannan wannan invitation din da ka bayar ya fi ya fi bayanin da muke duka domin za a ga hujja karara ranan ku sa ido za ku ga gini gini za ku ga mutane kowa sai ya je wannan wajen sai da me yasa za a taimake shi saka ashe na fahimci cewa da yawa ban ce duka ba da yawa masu kin maulidi wallahi bukata ce ba biya musu ba bukata ce ba biya musu ba sun gane shegantaka suke kai domin ibn taymiya fa ibn taymiya ya ce maulidin nan akwai lada a cikin sa ibn kathir wanda ya rubuta albidaya wani haya babi guda yayi yayi maulidin annabi muhammadu al-imam zahabi littafinsa da ya zo ya rubuta sai da ya babi biyu na farko ya rubuta mauliduhul mubaraku sallallahu alaihi wasallama kai ibnu kathir sai da ya sake rubuta littafi guda su tun aka maulidi suna littafin maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ibnu kathir ina da littafin sa da ya rubuta akan maulidi annabi muhammad ibnu kathir wanda almajirin ibn taymiya mutum ɗaya ne ya zo ya fara zagin maulidi shine muhammad ibn abdul wahhab mu komi ya muka mun bibi waye ya fara zagin maulidi muhammad ibn abdul wahhab shi kuma lokacin ya zo ne yana neman ya kashe mutane shi yasa su inda suke ce maka maulidi bid'a ne zaka ga to neman jinin mutane suke da yawa domin daga suna faɗin ta a matsayin bid'a na kafirci kamar yadda wanda ya ce wai an yadda kawai an haifi annabi sha biyu ga watan rabiul awwal an shiga wuta Allah ya tsare mu Wa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mun so mu shiga bayani ne akan manzo Allah to amma da ke sai da Abdullahi yana nan to na san kasidunsa yan uwa a nema a saurara ya ishi maulidin mu mun yi wanki ne mun yi wanki ne a nan Allah ya taimake mu salamu alaikum wa wabarakatuh na'am alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wana wannan kadai littafi ne ko tafai ne aka juye mujalladai masu matukar yawa kuma da kowane irin fa'ida ake bukata kuma ina fata insha Allah na san masu kallo da saurare sun gamsu daga kowane irin bangare suka fito a cikin wannan umma ta annabi sallallahu alaihi ah, sallam sai dai kafin malam ya sauka ah, akwai yan tambayoyi da ya kamata ce na na an dan amsa daga cikin maganganun malam wanda za su yi mana na karshe dan Allah kamar kun yi magana akwai abubuwan da suke bidi'a ne a cikin maulidi wanda ya kamata ce an cire su to kuma Allah zai ah. taɓa wannan ɓangaren sannan kuma za mu so mu ji wani ƙoƙari ake yi wurin dinye su daga cikin sha'anin mawadadin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah akbar wannan tambaya gaskiya wato duk wanda ya ji wanda ya tambayan an san cewa ɗaya daga cikin masu tsare-tsaren al'amuran ne kuma wala yunabbi da khabir dama ahlu makkata adrabish ajiha to maganar da kai na batun matsalolin da muke fuskanta a maulidi na farko kullum muna faɗi shine wato rashin yin abin da kyakkyawan manufa da yawa wasu suna yi maulidin nan ba da kyakkyawan manufa ba ne ranar maulidi mukan samu 'yan daba wanda su a gari ba su ma da maganan addini 'yan daba ne a gari an san su 'yan sara suka ne 'yan gunda ne wasu kuma 'yan rawan koroso ne Kawai Yesu Kristi su ma tunda ana maulidi kuma an halatta mu kowa a matsayinsa na musulmi ya nuna farin cikinsa to da su zo da disilan da suka ga dama saka wasu kungiyan yan daba ne amma da su kungiya hmm. da sunan yan daba kawai su zo su zaga maulidi ba su da wani aƙida kai wasu kuma kungiyan yan rawa ne da su zo su yi abunsu kowa da irin nasu za su fito to wannan gaskiya kalubale ne mai girma da muke fuskanta cikin maulidi wancan mm. karan wancan shekaran mun kirkiri wani kungiya mai suna zumratu ta'awun alkhairiyya wanda mun kirkire ta a nan garin Bauchi muka kuma yi zama da SS muka yi zama da gidajen rediyo muka yi zama da wajaje daban-daban daban-daban daban wanda kuma bana ma mun sake wannan abu ma'ana zumratu ta'awun taro ne na taimakon juna na alkhairi sai muka nemi masu gabatar da maulidin manzo Allah muka nemi ƙungiya da suke aka ɗora musu wannan nauyin sai muka binciki wasu daga cikin su ma 'yan izala dalili gwamnati na bada kuɗi kuma sun ce maulidi haramun ne maulidi bid'a ne amma kuɗin sai ya zo hannunsu su ƙebi nasu tukun a bawa in maulidin annabi sai ya zamto kuɗin da za bayar ta fannin tsaro da a rage shi kuɗin da za bayar ta fannin surveillance na sa ido da a rage shi kuɗin da za a bayar ta fannin taimaka ma 'yan maulidin su karfafi junansu su gane kowa da kowa duk za a rage shi sai zama wannan ma mun samu cikas ne na biyu shine kasancewan bara gurbi su shigo cikin mu da kuma kasancewan hmm. makiya maulidi su fito cikin maulidi in an koma wajen hukuma wanda daga misali akan wannan akwai malamin da ya hau mimbari a Bauchi a mulkin Isa Guda gwamnan Bauchi hmm. lokacin yana daga cikin wanda 'yan maulidi suka yi murna da abin da ya musu domin a watan lokacin duk wata babban zawiya akalla yana kai buhun shinkafa goma masara goma mene kaza kaza banda shanu da ake raba banda manyan zawiyoyin da wasu ma da aka yi hamsin wasu kaza wasu kaza malami ne ya hau bari ya ce wallahi yau kan yi mun yi maulidin sunna ya ce inna alhamdulillah nahmaduhu ya gama hudba hudba mai zafi ya ce gwamna baka mana adalci su suna maulidin bid'a ne mu muna maulidin sunna ne a ba mu haka aka dinga iban kai maulidi an kai musu manjan maulidi an kai musu shanu maulidi amma sunan nasu maulidin maulidin sunna mu da muke namu namu na bid'a kuma tun daga wannan lokacin har yau muna da yaƙini mun samu labari ka san da ake yi na maulidai ana ba da islamiyoyi na izala islamiyoyin izala ma sun fi islamiyoyin mu amfana da abin da gwamnati iftarwa na maulidi ashe to muna kira anan wannan kiran na farko mun yi shi ne ga gwamnati su sa ido duk abin da za su bayar su ba wa wakilan abin in ba haka ba za a yi ta samun matsala su suna ganin sun taimake maulidi mu kuma maulidi da mu ta korafi abu na farko kenan abu na biyu ko na uku da zan ce shi ne. da yawa matsalar da muke fuskanta shine gwamutsuwar maza da mata gwamutsuwar maza da mata a cikin taro wanda kuma wannan ma mun yi dokoki musamman sha'iranmu mun haɗa kan sha'iranmu kuma na san kuma kuna da wannan kokarin ta wannan hanyar hasali akwai wayanda wakilanku ne anan Bauchi da sauransu duk an yi zama da su mun haɗa kan sha'iranmu kowa ya yi sharaɗin fita da mata a cikin tafiyarsa in ma ta zamto bata balaga ba yarinya ce kan kanwa in ma kuma su zamto kuma sun yi shi dan da ya kamata sannan na uku su tafi akan tsarin da aka tsara yadda namiji da na mace ba za su haɗu ba ko a gatsaraicin su mun yi wannan abu sannan ƙalubale da muke kara fuskanta na biyar shine ƙalubalen rashin sanin waye specific mai maulidin matuku a ka'idan maulidi duk wanda ka gansa a layi ya fito ɗayan abu guda uku mu mukan zaga karkashin zawiya zawiyoyi sukan fita su zaga zawiyar maulan mushi tsayar su mambauci zawiyar maulan mushi wa amir bakin kura zawiyar maulan mushi aliyu safe zawiyar maulan mu wani zawiyar maulan mu mu ma mukan fita mu zaga karkashin zawiyar maulan mushi ado musa to akan zaga dukkanin shehunai sukan fito su zawiyoyin su suna musu murna tare da samun manzon Allah amma matsalar da ake samu a karkashin kowace zawiya akwai islamiyu da aka ga zawiya kaza tana da makaranta misali markazi misali wajen akwai ma'ahad misali wajen kaza akwai kaza da ka samu sunan nakin makarantun kowace zawiya irin su hadiyar rasul ina ina da ka gan su sannan kowace zawiya akan ana fitar da zakiran zawiya zawiya tana fita da ta uku hudu ne kamar yadda na faɗa na farko fitan zawiya fitan zawiya shine irin matasa ko kuma manya-manyan mutanen gida da dattijai da almajirai sukan fita a zaga ana zikiri ko diwani ko karatun qur'ani ko musaffa sannan na biyu masu zagawa karkashin zawiya shine makarantu dole makarantar tana karkashin wani shehi ne sannan na uku masu zagaya akwai zakirai zakiran zawiya kaza za su fito su zaga da zikiri na hudu akwai masu zagawa su ne wa'inda ake ce musu sha'irai su kuma sha'iran nan duka suna da shahunan suna da jagororinsu to na biyar din nan ne ba mu gane su ba su ne kungiyoyin san kai kawai misali da aka ga wasu su fito su ce su kawai kirista ne amma suna da ra'ayin su fito su zaga wannan abu amma kuma yancin ƙasa titi nasu ne ba naku bane sai dai in ma ba ku yadda ba to za su zaga a gefen tafiya ko ku kwana su ba za su zaga a gefe su ba za su shiga cikin jama'a ko za su zaga a gefe aka samu ƙungiyar fulani zalla ƙungiyar kabila kaza kabila kaza wa'annan kabilun kuma da iya samun dan izala a cikin su dan ciya a cikin su dan dariƙa a cikin su amma kawai suna so su tallata ƙungiyar su ne domin maulidi talle yake yi jama'an ya kai talla ake hasali gwamnoni sukan zo su zauna saboda duk wanda bai zauna ba bakin jini zai yi to wannan matsalar da muka fuskanta alherin sa sai ya sa wasu suke shiga ciki to amma akwai abin da 'yan maulidin ne suke na kuskure na farko akwai shiga mara kyau wasu daga cikin wanda ba su samu tarbiyya ba sukan yi shiga da bai halatta ba imma mata su yi mummunan shiga da zai bayyana tsaraici wannan haramun ne muna kira ga 'yan maulidi da Allah a daina na biyu shine kin yin sallah kamar yadda wasu makiya suke faɗi a bakin su sun ce ba a sallah mu dai mun san masu mulki suna sallah to amma idan ka ji makiyin ka ya faɗi wani abu kai kokari ka duba ka gyara in ba ka yi ka gode wa Allah ana kula da lokutan sallah sannan kuma ana kula da rashin faɗa tsakanin juna in an haɗu ranar farin ciki ne kuma alhamdulillah ba mu cika samun faɗa a ranar mulki. ba sai dai wasu su yi faɗa a gefe amma ba mu ɗan mulkin annabi muhammad ba wannan kalubale ne kaɗan daga cikin abin da muke samu wanda ina tunanin wannan akwai abin da ku za ku iya karawa kasancewar na san kuna rike da manyan kwamiti game da abubuwan da ya shafi tsare-tsaren maulidi Allah ya taimake mu na na to alhamdulillah ina ga lokacin da ya kamata mu kyale malam ya sharuwa babu shakka wannan tattaunawa na da ma aka yi ta wato kafin a ce an fara bukukuwan maulidi duk da wannan kamar magana zagaye da malami ana yin ta sha biyu garbi awal ne mafi akfari sai dai kamar a kano bayan sha biyu garbi awal kuma ana kara fita a takuta sha tara garbi awal ke ana fita Allah ya saka na na ana fita mu ma takuta muna zuwa takuta gurgudu Oke, to alhamdulillahi, alhamdulillahi, eh. alhamdulillahi. To babu shakka insha Allah ta'ala na san wannan tattaunawa ta sama da awa guda za ta amfanar da masoyi da kuma aksin masoyi din ma insha Allah ta'ala mm. muna fata ah, ci gaba da fahimtar addini a yadda manzo Allah ya tsara shi a so juna dan zatin Allah a ah, yi gaskiya a yi amana ah, a girmama makoci a yi soyayya ga kowane janabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da rahama baki daya na san za a ci gaba da tattauna kuma zan gayyaci shi mai wannan babban bahada wato sarki zaki mkk na rasulun amin ya zo watakila ya rufe mana idan yana kusa iko bai kusa zan iya cato ma assalamu ala barkatullah hmm. shi sai wani lokaci insha Allah alhamdulillah to masu saurare muna ba da hakuri masu shirin kira a yi hakuri kasancewar lokutan mun takaitattu ne kuma abinda muka faɗa wanda ko da a jimin zafi to da Allah mun faɗi shi ne domin kishin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama muna ba mutum duk masoya manzo Allah hakuri kuma da albishir kasancewar wannan watan namu ne hani Allah Ibrahima la hilaluhu hilalun badalin nadirin jamaluhu hilalu rabi'un fi ila Muhammadin wa tammala min tusra wa amman walu ko za ka riga mana ya tafi to alhamdulillah assalamu alaikum barkatullah eh, to Allah saka ka masha Allah lika wal alhamdulillah